Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fata an yi na lafiya. Yanzu ma Hawa Sharif ce tare da Ibrahim Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau talata ashirin ga watan Yuni. a cikin shirin na yanzu za ku ji cewa kungiyoyin fafutuka da sa ido akan harkokin wato akan harkokin yaƙi da cin hanci da rashawa a najeriya na fararen hula 39 sun yi wani babban taro a abuja babban birnin tarayyar najeriya da bayan sun kammala taron suka mika wata bukata ga shugaba ahmed bola tinubu idan aka biyo mu cikin shirin za a ji kowace irin bukata suka mika. haka zalika kasancewar yau ita ce ranar da majalisar ɗinkin duniya ta ware domin tunawa da nuna kula ga 'yan gudun hijira wato rana 'yan gudun hijira ta duniya muna nan tafi da rahoto daga jamhuriyar niger kamar kowace ranar talata yau ma muna tafi da rahoto na musamman da wakilin sashen hausa na murya amurka mustapha nasiru tsari ya aiko waɗannan da masu sauran rahotanni da suka haɗa hada labarin wasanni na nan tafi a cikin shirin amma duk sai bayan ibrahim garba ya karanto labaran duniya. To, Assalamu alaikum masu saurare da fatan a wani lafiya ga labaran. Ana wani shiri na neman wani jirgi mai zuwa can ƙarƙashin ruwa wanda ya ɓace da mutane biyar cikinsa bayan da ya doshi wurin da tarkacen babban jirgin nan na Titanic suke. Hukumar tsaron gabar Amurka na jagorantar wannan aiki na neman ƙaramin jirgin tafiya ƙarƙashin ruwan mai suna Titan a arewacin tekun Atlantika. wannan wuri da ke can lungu shine inda babban jirgin na titanic ya ci karo da wani curin kankara har ya tuntsire ya kuma nutse a shekara ta 2012 koko 1912 ya yi sanadin mutuwar mutane wajen 700 daga cikin jimlar fasinjoji da ma'aikatansa wajen 2200 wannan ne karo na uku da jirgin na kamfanin ocean gate expedition ya yi bulaguro don ya tattaro bayanai kan yadda tarkacen jirgin na titanic ke daɗa tsatsa tun daga shekara ta 2021 babban jirgin ya nitse ne can karkashin ruwa da nisan kilomita 3.8 kamfanin na ocean gate expedition ya sha tattara bayanai kan yadda tarkacen jirgin ke ta tsatsa da kuma yanayin rayuwar halittun can ƙarƙashin ruwa musamman ma waɗanda ke zagaye da tarkacen jirgin ɗan shugaban amurka joe biden mai suna hunter biden ya cimma wata yarjejeniya da ma'aikatar shari'ar amurka ta wajen an laifi kan tuhumce-tuhumce uku da ake masa game da haraji da mallakar bindiga ba bisa ka'ida ba yarjejeniyar ka iya kare shi daga zuwa kurkuku bisa ga wani bayanin kotu na yau talata dan farin shugaban amurka mai suna koko mai shekaru 53 wanda tsohon dan kwaya ne wanda kuma aka dade ana binciken harkokin kasuwancin sa a kasashen waje zai ansa laifi kan wasu tuhumce-tuhumce biyu game da haraji musamman ma saboda rashin biyan haraji a shekara ta 2017 da 2018 cikin lokaci tare kuma da amincewa ya yi wata 'yar hidima haka ta gyaran hali baya ga haka bayanin na kotu ya nuna cewa ma'aikatar shari'ar za ta tuhumci ko ko tuhumi hanta Biden amma ba tare da gurfanar da shi ba game da sayan bindiga da ya yi a shekara ta 2018 lokacin da yake shaye-shayen kwaya alhalin kuwa ya ikirarin cewa ya daina. ma'aikatar tsaron ukraine ta faɗi yau talata cewa sojojin ƙasar sun kakaɓo jiragen yakin iran marasa matuƙa samfurin shahid guda 32 daga cikin guda 35 da rasha ta yi amfani da su wajen kai hare-hare kan birnin kyiv da wasu biranen ƙasar ta ukraine rundunar sojin sama ta ƙasar ukraine ta ce an fi mai da hankali ne kan yankin kyiv sarhi popkop shugaban hukumar harkokin soja a kyiv ya bayyana ta kafar telegram cewa jiragen yaƙi marasa matukan sun zo ne da salo iri daban-daban na gudu kuma na'urorin gargadin tahowar jiragen yaƙi sun shafe sa'o'i uku suna ta ƙara a birnin na cube gwamnan yankin levive na yankin ukraine koko na yammacin ukraine maxim kazitkiv ya ce rasha ta yi amfani da jirage marasa matuka wajen ruguza wasu muhimman madafun harkokin yau da kullum jami'ai a zaporizhia sun ba da rahoton hare-haren makamai masu linzami da rasha ta kai kan kayan harkokin sadarwa da na noma to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc india ta ce za ta bai wa kasar vietnam wani jirgin ruwa na yaƙi alama ta baya-bayan nan ta karfafa tsaro da ke ake yi tsakanin kasashen biyu waɗanda ke ta nuna damuwa iri guda kan yadda china ke daɗa nuna tasirinta a yankin wannan shelar ta cewa hukumomi a new delhi za su tura jirgin yakin india mai cilla mukami zuwa wato mai linzami zuwa dabarun wuta samfurin covid ns kirfan masu sojojin vietnam ta biyo bayan wata ganawar da aka yi tsakanin ministan tsaron india rajnath singh da takwaran aikinsa na vietnam janar fan bangan a birnin new delhi jiya litinin. madalla Ibrahim Garba aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ƙungiyoyin 'yan fafutuka da sa ido kan al'amuran yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya su 39 ne suka yi wani babban taro a Abuja babban birnin Najeriya inda daga bisani suka jaddada buƙatar su ga shugaban ƙasa game da batun na yaƙi da cin hanci da rashawa. Ga wakiliyar sashen Amurka Halima AbdulRahu da cikakken rahoto. jagoran kungiyoyin fararen hula talatin wanda shine shugaban cibiyar sisla kuma wakilin kungiyar transparency international a najeriya awal musa rafsanjani ne ya bayyana matsayin da suka dauka na yin kira akan bukatar shugaba tinubu ya fito kai tsaye ya bayyana matsayinsa a game da batun yaki da matsalolin da suka jibanci almundahana a kasar yaki da cin hanci da rashawa a najeriya dole ne a ci gaba da shi dole ne mu tabbatar da kan cewa gwamnatin nan da bola tinubu ta mai da kai dan da aiwatar da tsare-tsaren da zai tabbatar da daga cewa cin hanci da rashawa ba abu ne wanda za a ringa alfahari da shi ba saboda illar da ke da shi to ganin cewa har yanzu bai fito ya yi cikakken bayani akan matsayinsa na yaƙi da cin hanci da rashawa ba kuma ganin yadda ƙasashe da dama suka sa ido don su ji me zai faɗa kuma 'yan najeriya su da kansu suna sauraron su ji me zai faɗa shi ne muka ce ya fito ya yi bayani ya faɗa wa duniya kan cewa shi baya goyon baya ko kuma ba zai ci gaba da goyon bayan barayin najeriya ba da masu zagon ƙasa da kuma waɗanda suke amfani da ikonsu su dan zalunci kasa da yan kasa dole ne ya fito ta nan ne kawai kasashen duniya za su iya fitowa su zo su ba da gudunmawa ta nan ne kawai kasashen duniya za su iya fitowa su zo su sa hannun jari a Najeriya ta nan ne yan kasa su da kansu za su ji tsoron kan cewa idan suka yi abin da ba daidai ba doka za ta kansu shin menene tanadin doka a game da batun yaki da masu wawushe kudaden al'umma a Najeriya fitaccen masanin kundin tsarin mulki a kasar barista mai nasara kogo ya ce farko dai mukamin shugaban kasa sashi na 130 na tsarin mulkin najeriya ya yi bayanin cewa shine shugaban gwamnati shine shugaban al'ummar najeriya shine kuma kwamandan askarawan sojojin najeriya bayan nan magana ta yaƙi da cin hanci da rashawa sashi na goma sha biyar sakin sashi na biyar na tsarin mulkin najeriya ya ɗora wajibci akan duk wani jami'in gwamnati wala allah shugaban ƙasa ne ko minista ne ko gwamna ne ko kwamishina ne ko da ma masinja ne kai ya ɗora wajibci akan duk wani jami'in hukuma ya cin hanci da rashawa da kuma yin abubuwa waɗanda suke ba na gaskiya ba kuma kuma su 'yan kasa musamman irin 'yan ƙungiyoyin nan da suke magana sashe na 21 da 23 da 24 na tsarin mulkin najeriya ya dora wajibci a kansu na su goyi bayan duk abin da hukumomi suke yi kuma su sa hannu wajen tsaftace kasa. to saboda haka magana ta yake cin hanci da rashawa ba wani abu ne wanda aka ce ai dole sai an fito an yi bayani ba sashe na 221 zuwa 226 ya ɗora nauyi akan jam'iyyun siyasa su ne za su rika fito da manufofinsu da kuma tsare-tsaren abubuwan da za su shi shugaban kasa ko kuma duk wani dan takara wanda aka zaba shi fama fasinja ne a cikin mota wanda ake kira jam'iyya saboda haka jam'iyya ke da alhakin shirya tsare-tsaren ga manufofi na na yaki da cin hanci da rashawa kai kuma in ka ci zaɓe ka je ka aiwatar da manufofin wannan jam'iyya tunda ita ce uwa da ta haife ka ita ce kuma wadda ta yi tallaka a wani bangare kuma malam rafsanjani ya kuma yi bayani akan batun yi manyan hafsoshin tsaron najeriya taya tare da naɗa sabbin mutane a madadinsu yana mai cewa to kamar yadda aka sani duk wani shugaban kasa da ya zo ina korar tsofaffin hafsan sojoji sojojin najeriya da kuma jami'an tsaro to shi ma wannan yayi to illa kawai abin da ake ta bangano a kai shine kamar bai koyi darasi da wajen bahari ba bahari ya yi wannan kwabar bai kokari ya sa jami'an tsaro sun zamanto kowane bangare na najeriya su ji kamar akwai nasu ba to shi ma ya maimaita abin da bahari ya saboda haka a nan bangaren ina ga cewa ba a samu darasi ba a cikin shawarwarin da kungiyoyin talatin suka bai wa gwamnatin da shugaba tunubu ke jagoranta sun buƙaci a kaddamar da dokar kariya ga jami'an efc icc icpc da saura cibiyoyin yaƙi da almundahana sai kuma kare masu kwarmata bayanai a ƙasar sai batun yadda za a aiwatar da dabarun yaƙi da cin hanci da rashawa da dokar 'yancin yada labarai na shekarar 2011 a duk jihohin tarayyar najeriya ciki da birnin tarayya abuja idan ana iya tunawa da gwamnatin da tsohon shugaban ƙasa muhammadu buhari ya jagoranta daga ranar 29 ga watan mayu shekarar 2015 zuwa watan mayu shekarar 2023 ta ɗara kan karagar mulki ne da manyan ajandodi uku ciki da alkawarin mayar da hankali mata zantuka akan yaƙi da cin hanci da rashawa lamarin da masu ruwa da tsaki a ƙasar ke ganin ba a wani cimma nasara akan wannan kudirin ba nima abdulra'uf murya amurka daga abuja najeriya a gaida halima abdulra'uf kasancewar yau talata ashirin ga watan yuni ita ce ranar da majalisar ɗinkin duniya ta ware a kowace shekara a matsayin ranar ɗan gudun hijira ta duniya wakilin murya amurka haruna mamman bako da ke kwanni a jamhuriyar niger ya aiko mana da rahoto akan bikin ranar ta 'yan gudun hijira albarkacin ranar da majalisar ɗinkin duniya ta ware a yau 20 ga watan yuni ta 'yan gudun hijira kusan cewa 'yan gudun hijira ne da suka arcike daga tarayyar najeriya domin neman mafaka a jamhuriyar nijar musamman a kan iyaka birnin kwani da jihar sokoto ke ci gaba da yin bayanin abin da yasa suka yanke ke daga kasar su inda 'yan bindiga ke cin karensu babu babbaka suna karya ba gaba ta hanyar satar dukiyar jama'a da kisan mutane da magarkuwa da su da ma arcewa da dabbobin su tare da kone garuruwan su fulani ne mafi akasarin 'yan gudun hijira saboda bangaren najeriya a wannan iyakar dukkan ba fulatanin da aka gani to dubunsa ta cika ko a sassare shi ko kuma a kona shi wani dattijo da ke gudun hijira daga najeriya zuwa birnin kwannin jamhuriyar nijar ya yi mini karin bayani abin da ya koro mu nan illela zaman fadan fulani da hausawa to shi na mun ka gudun hijira mun ka komo nan kwanni lalle eh isu nike a muna samun kula sosai akwai zaman lafiya allai Nijar akwai zaman lafiya allai yaran mu yanzu nan suna zuwa karatu bisa lokacin da muke can lokacin can ba su zuwa karatu amma nan suna zuwa karatu kai da kai saboda tashin hankali na can a cewar wata mata yar gudun hijira babbar matsalar su ita ce rashin samun ingantaccen wurin zama muna gudun hijira da illila abin da matsalar mu guda ta dai nan dai muna zama yau mai ruhana yau mai ruhana shi kaɗai na da matsalar Mm, ba ta matsala matsala wurin zama na kenan shi kenan eh, yau mun ka bukaci mai guri mai bukaci wurin shi kawai sai mun tashi mu kuma wani waje kuma mun yi rawa akwai matsalar wurin zama eh akwai matsala kawai ta wurin zama a wannan iyakar akwai masu gudun hijirar tafi da gidanka suna gudanowa da daddare domin kwana a jamhuriyar nijar kamin su koma da safe a garuruwansu saboda fargabar abkawar 'yan bindigawa rayukansu yayin da waɗansu suka ɗauki hayar gidaje a nijar suka dawo gaba ɗaya da su da iyalansu da zama a cikin wannan yanayin ne Ƙungiyar ƙasa da ƙasa ta red cross ko kuma croix rouge a faransance ke kawo wa 'yan gudun hijira a wannan iyakar tallafi. To ni Alhaji Aliyu Umaru, President du Comité sur Regional de la Croix-Rouge na Jitanan birnin Kwani. Lalle 'yan gudun hijira suna cikin tunani na jama'a da dama. Muna Kwani mun jima muna al'akari da hakanan. Muna da 'yan gudun hijira nan da nan ƙaura da kuma bazaga. Bisa ga hakanan duk mun yi risansikinsu. Da mun ka risansikinsu kuma mun san ko mutum nawa ne tana biye da su sau da ƙawa ko taushe gudunmawa da ta yi musu shi na da yawa akwai gudunmawa bisa horon da an kai mata wajen ɗinke-ɗinke akwai kayayyaki da an kawo musu na wasu ayyuka akwai kuma har taimako an kai musu na kuɗi wanda za su iya su biya hayar gidajen da suke kin bayan mun kai wannan daga nan habba daga duka haka ne abun mun kai shi duk inda suke dai ana kawo musu taimako sosai sosai kuma ba kaya mun ka ba ko taushe muna bisa ga hakana. kamar ba mu da ko mutum nawa gari ka dai magidaci kake yan gudun hijira suna kamar wannan da wanda muka kawo ma taimako sosai mun ɗauki menage kamar wani ce ma shafi de famille ménage ɗari. yan gudun hijira a wannan yanki ba za su iya kare kwararowa a jamhuriyar nijar daga najeriya ba muddin yan bindiga na ci gaba da abkawa jama'a da ma nuna kyama da ake yi wa wani bangaren al'umma haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar To madalla a gaida haruna mamman bako da wannan rahoto yanzu kuma ga rahoton na musamman. 'Yan Najeriya na ci gaba da yin sharhi tare da fatan samun sauƙin matsalolin rashin tsaro da suka addabi sassa daban-daban na ƙasar a sakamakon samun sabbin shugabannin tsaro a Najeriya. Sabbin shugabannin tsaron da yi sun zo ne a daidai lokacin da 'yan bindiga masu satar mutane domin neman kuɗin fansa ke ƙara kai sabbin hare-hare a yankunan jihohin Arewa maso yamma da kuma Arewa maso tsakiyar Najeriya. Rahotanni dai sun tabbatar da cewa har yanzu akwai mayakan ISWAP da Boko Haram da suka yi sansani a dajin shururu da ke jihar Niger. kusa da madatsar ruwan Shiroro mai samar da hasken lantarki a Najeriya. Malam Usman Erana wanda ba ainihin sunansa kenan ba wani ɗan asalin yankin Shiroron ya ce suna ciki da kyakkyawar fata ga sabbin shugabannin tsaron a Najeriya. Musamman shi Christopher Musa wanda yake dan asalin jihar Kaduna ne, hmm. wanda kuma yankin da yake tun daga can shine gangaro har zuwa nan duka irin matsalar mu ɗaya ne. Hmm. Muna da kyakkyawan fatan ya san abin da ke ciki ah, da ya shafi matsalar tsaro tunda mutumin wuraren kafancan ne wuraren eh, zangon kataf. So hmm. abin da ya shafa zuwa can har zuwa nan duka yanki ɗaya ne matsalolin iri ɗaya ne. Muna da kyakkyawan fatan ya san matsalolin ke damun mu kuma zai yi amfani da sanayyar da yake da shi da kuma kwarewar shi a wurin aikin tsaro don nemo hanyar mafita don samun sauki ko kuma a kawo ƙarshen waɗannan matsaloli sannan da shi kan shugaban hukumar rundunar sojojin sama wanda dan jihar Kano ne kuma jihar Kano na da iyaka da jihohin Katsina da Kaduna wanda duka matsalolin nan ɗaya ne gaskiya muna godiya ga Allah da ya ba shugaban ƙasa basira na zakulo waɗannan mutane wanda sun san abin da yake faruwa a yankin arewa musamman arewa ta yamma zuwa arewa ta tsakiya na matsalolin tsaro. Na'am to a yankin ku na Shiroro din nan tuntun an yi bayanin cewa akwai yan ISWAP da kuma yan Boko Haram da sauransu. Na'am. ya zuwa yanzu wani hali kuke ciki? Ba wani abu da ya canza a inda bayanan da muke samu na mutanen da suke wayannan yankuna wayannan mutane suna nan da komi nasu hasali ma muna suna ƙara yawa ne so ba mu san aniyan ba amma lallai suna nan kuma suna ƙara yawa ne kamar yadda muke samun bayanai daga mutanen da ke zaune a dazuzzukan suna ganin su wuce adadi so da haka muna da fatan Allah ya taimaki wa'annan jami'ai don su maganin al'amura amma wani maganan ca ko sun fita ko sun canza ko ko a yawa ma suke kara akwai yan boko haram akwai yan iswa akwai ma wanda ake korowa daga zamfara da eh, wuraren katsina suna fadowa Niger State ne suna nan azumi a cikin daji shi ma dai tsohon jami'in sojan ruwa a Najeriya wanda a yanzu haka kuma memba ne a majalisar dokokin jihar Niger mai wakiltar yan yankin Muya, Dr. Haruna Joseph Duza ga abin da yake cewa game da sabbin shugabannin tsaron. Wanda aka ce su huta sun ya kan kokarin su. kan ce in sun su ta siya a ice ta dade sosai suna gayyatan dutse ne. So wayannan sun sun koma wayanda suka shigo kuma na waye su sosai kuma gaskiya sun tabbatar cewa security ta dawo nigeria gaba daya. To ya kuke fama da wannan matsala a Niger din nan musamman local government amurka gaskiya da shi mai girma gwamnan nanja shi honorable umar bago ya shigo mm. a gaskiya ya kokari ya maje can defense headquarters aka taya shi da sojoji a yanzu yadda na magana da kai mm. ana kokarin establishing uh, forward operational base sojoji ma aika su yanzu gidaje ne ake bukata can wajajen kafin koro da adino amma eh, ya mutanen ka ke shan wahalar nan musamman yan watannin nan ko kuma shekaru nan da suka wuce to ai wahala ba sai an faɗi ma ba abun to sai ne ba sai an faɗi ba in ka bar gidanka kana nan a wani ba noma ba ba kome ba wayan su kace kace ma aka yi ma abun nan ne su gaskiya wayan tana da mai sharhi akan sha'anin tsaro tsaro da al'amuran yau da kullum a Najeriya. Alhaji Awaisu Giwa Kuta ya ce jihar Niger na cikin tashin hankali a yankunan karkara, a saboda haka kamata ya yi sabbin shugabannin tsaron su ɗauki mataki mai ƙarfi cikin hanzari a kan 'yan ta'addan da suka mamaye yankunan. Bannan mai gizo ke saka ba, abin da muke nema ba wai naɗa shugabanni tsaro su zauna a wuraren da aka naɗa su ba. shugabannin da za a naɗa a rarraba su inda ya kamata su yi aiki kamar inda muke fama da wahaloli a Niger domin jihar Niger na ɗaya daga cikin wanda ta shiga wani hali na rashin tsaro jihar Niger na ɗaya daga cikin da ta shiga wani hali na talauci jihar Niger na ɗaya daga cikin wanda ta shiga wani hali na sake jama'anta ba mu da saurayi mutane an sassace mana mutane akwai mutane sama da dubu goma wanda suke hannun 'yan ta'adda akwai kudaden da aka kwace wa mutanen Niger shi yasa nake faɗi kullum cewa abin da ya kamata a yi wa eh, wasu a Borno ko a Yobe ko a Adamawa ya kamata a yi wa Niger a samu tsaro ma a zaunar da mutanen eh, masu tsaron a nan Niger sana dauki mataki a taimakawa jihar Niger domin kudi na karewa kuɗin gwamnati na karewa tsaro ne na karya wanda kuma ba ta aiki. To yanzu eh. kana ganin ah, idan su sabbin shugabannin nan misali a ce wasu daga cikinsu su dawo Niger da zama kana ganin shi zai magance abun? Su dawo da haka ribiyo su aka kai su Borno bai maganin wasu abubuwa ba aka kuma gina musu hedkwatoci da za su zauna. Ya kamata su ma su dawo Niger su zauna ba wai su tsaya a Abuja a ba da report a takarda a jaridu cewa an yi kaza an yi kaza da hali kuwa ba su je wurin da abin yake faruwa ba. Shugaban majalisar dokokin jihar Niger, Honorable Barista Abdulmalik Sarkin Daji, ya ce suna farin ciki da samun sabbin shugabannin tsaron, amma fa suna cike da fatar gani a ƙasa. Fata na gare su ina musu murna. Na biyu ina kira gare su da su zama jajirtattu. Ba za mu yi saurin cewa mun yadda ba da su ko suna da ƙwazo sai idan ƙasa na ta samu zaman lafiya. Domin duk wani duk sauyin da za a yi idan ƙasa ƙasa na ba za ta samu zaman lafiya ba kaga ba zan yi gaugawan taya murna ga wanda nake kyautata zan sai iya kawowa ba amma dai wannan sauyi da ya yi shi a lokacin da ya dace domin wayancin da suka wuce sun yi iya kokarin su amma yau da gobe in mutum ya zauna a wuri na tsawon lokaci bai kawo wani salon da zai iya magance matsalan da ke gaban shi ba to a kawo wata sabuwar basira don ta gudana ta to wayannan sababbi da suka zo na tabbatar da za su zo da sababbin basirori da hikimomi da za su kawo ƙarshen wannan matsala da ya addabe mu mu kuma muna a shirye da mu ba su haɗin kai tare da ba su information da duk abin da ya dace wajen ganin cewa sun samu sauki wajen kawo ƙarshen wannan matsala. su amma yanzu menene girman ita wannan matsala ta rashin tsaro musamman a jihar ka ta din nan? Eh to girman nan sai dai mu ce la hawla wala quwwata illa billah. Ah, ni dai ya zama dole in gode ma mai girma gavna idan ya yi a na ya kuma ɗauke ni mun je ziyara ga duka shugabannin sojojin wayancan da suka wuce hmm. kuma a cikin wayannan 'yan lokutan da suka wuce na tabbatar da mutane na sun ga sauyi akan abin wanda da ya dace mun kirawo su karan kansu shugabannin tsaro na jiha mun zauna da su mun tattauna mun kuma gaggaya musu bayanan sirri da wasu wuraren da muke gani ya kamata su mai da hankali a kai mai girma gwamna kuma ya tsaya tukuru wajen ganin cewa lallai an shawo kan wannan al'amarin daga lokacin da ya zo zuwa yanzu ina tabbatar maka da babu wani abu da ya sa gaba irin insecurity to tsakanin dai kwana biyun nan uku da ya wuce akwai improvement da muka samu sosai sosai wanda kuma mutanenmu suna kira suna yabawa suna jin daɗi to amma idan mutane ba su koma gidajensu ba ba su koma gonakinsu ba to ga mu hankalinmu ba kwance ke ba hasiran da hakan ya samu don haka har a yanzu dai muna ƙara neman agaji da gudunmawa da kuma jari cewa ne mai girma gwamna da su shugabannin tsaro na jiha su ƙara mai da hankali a tabbatar da zaman lafiya ga mutanen mu A yanzu dai 'yan jihar Niger musamman manoma da ke zaune a yankunan karkara na cike da fatar gani a ƙasa cikin hanzari ta yadda za su yi nomansu cikin kwanciyar hankali. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya. To madalla yanzu kuma ga mamman Harun na Bako da ya sake dawa da labarin wasanni. Wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da jamhuriyar Nijar inda aka kammala kofin kasar na shugaban kasa na kokowar gargajiya a birnin mai na wannan shekara. kuma isaka isaka zakaran kokowar ne na kasar ya yi galaba gaban lawali dan tela na zandar a karon karshe tsohon mataimakin sarkin 'yan kokowar gargajiya na jamhuriyar nijar cewa da aibo na maradi da ya taba yin jifa da isaka isaka a wannan matsayin na kofin shugaban kasa na kokowar gargajiya ta kasar bai samu damar halartar wannan karon ba na gasar ta kokowar ta gargajiya ta kofin shugaban kasa na jamhuriyar Nijar saboda wani hatsari da ya samu da ya kai sa samun karaya amma likitoci da masana harakokin kokowar gargajiya na kasar na cewa har yanzu yana iya dawowa a fagen kokowa na kasar da zaran ya gama jinya sabanin abinda ake raɗe raɗe na cewa ta kare ma dan kokowar na jihar maradi yanzu haka da yan nijar na cike da takaici da ma bacin rai tun bayan gwabcewa kungiyar kwallon kafa ta kasar da takwaranta na tanzania ta yi mata a ƙarshen makon jiya inda ta shammaci jamhuriyar nijar inda ci ɗaya mai ban takaici a karawar su a dar salam da ke kasancewa cibiyar tattalin arzikin kasar tanzania a rukunin f ne da ya hada algeria tanzania uganda da jamhuriyar niger tuni dai jamhuriyar niger din ta yi bayi da zuwa ivory coast saboda maki biyu kawai gareta a wasanni guda biyar yayin da algeria ke ja ragamar rukunin da maki goma sha biyar sai tanzania ta biyu da maki bakwai uganda tana matsayin ta uku da maki hudu yayin da jamhuriyar nijar ke jan zare a can baya da maki biyu kawai za a yi karon karshe a wannan rukunin na f na neman shiga cancantar kwallon kafa na nahiyar afirka wanda zai wakana a kasar cote d'ivoire ko abricos a cikin watan janairun shekara ta 2024 idan allah Allah kai mu a ranakun hudu zuwa goma sha biyu ga watan Satumba inda jamhuriyar Nijar za ta karbar bakuncin Uganda da ke bukatar nasara gaban Nijar din domin rakiya Algeria da ta rigaya ta kwaci na ta tikita a wannan rukunin yayin da Tanzania da ke matsayin ta biyu yanzu haka ke kokarin hankaɗe Algeria don samun shiga kofin na kwallon kafa na nahiyar Afirka da zai wakana a Coast ko Cote d'Ivoire. da ƙarshe kusancewa a nahiyar turai ma ana ce yanzu haka a wannan ranar ta talata ana ci gaba da gogawa a neman cancantar shiga kofin turai na kwallon kafa na shekara ta 2024 da zai wakana kasar jamus inda kasar faransa ta kara jan zare a rukuninta bayan da ta lashe girka stade de france a jiya litinin da ci daya mai ban haushi tauraron kasar ne na faransa na kwallon kafa kidiya mbappe ya ci wa kasarsa daya kwallon a bugun penalti shiko cristiano ronaldo a yau ne yake ci gaba da bugawa kasarsa kwallaye har so sau 200 a tarihi a karawa portugal da island dan wasan ya ce bai da anniyar barin buga wa kasarsa kwallon kafa da makulab dinsa sai inda mansa ya kare haruna mamman bako da birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar to madalla masu mu yanzu kafin mai sallama da koga takaitattun labaran duniya To a takaicen ana wani shiri na neman wani jirgi mai zuwa can karkashin ruwa wanda ya ɓace da mutane biyar cikinsa bayan da ya doshi wurin da tarkacen babban jirgin nan na Titanic suke. Hukumar tsaron gabar Amurka na jagorantar wannan aiki na neman karamin jirgin tafiya karkashin ruwan mai suna Titan a arewacin tekun Atlantika wannan wuri da ke can lungu shine inda babban jirgin na titanic ya ci karo da wani curin kankara har ya tuntsire ya kuma nutse a shekara ta 1912 ya yi sanadin mutuwar mutane wajen 700 daga cikin jimlar fasinjoji da ma'aikatansa wajen 2,200 dan shugaban amurka joe biden mai suna hanta biden ya cimma wata yarjejeniya da ma'aikatar shari'ar amurka ta wajen ansa laifi kan tuhumce-tuhumce uku da ake masa. masu sauraro baki ɗaya kuma da haka muka kawo ga ƙarshen shirin namu na wannan lokaci kuma na ƙarshe a yau sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu za a je mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye yanzu kuwa a madadin ibrahim garba da ya karanto labarin duniya sai dadi balawe da ya bada umarni da ma injiniyan namu na yanzu hawa sharif muku sallama daga nan birnin washington dc sai da safen ku.